وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه to mun karanta aya kunci mun fara karanta aya ta 29 wa ya qaumi lakum al-yawm adh zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in jaan ba mu kammala aya ba muka tsaya wannan shi mumin ali fir'auna yana ce masu ya ku mutane na mulki a yau naku ne wato kuna da mulki yau kuma ko kuke da karfi a ƙasa to wa zai taimake mu daga tsananin Allah ya zo azabarsa idan muka kashe annabinsa to anan sai muka tsaya muna bayanin cewa shi wannan mutumin ya sa ta kiya ne a zuwa wannan mai gidari na maganarsa duk yana ɓoye imaninsa dun daga karshe kamar yadda za ta bayyana ya fito fili ya faɗi inda yake to nan muka tsaya cikon ayan qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabila rashad cikon magana wanda ba mu karanto ba cikon ayan ke sai fir'auna ya ce ba na ganin muku sai abin da nake gani kuma ba ni shiryar da ku sai ya zuwa tafarki mai daidaici yanzu da ya ji hujjojin wannan dan majalisa kamar da muka faɗi shi ainihin ma shi ne kamar magajinsa ɗan aminsa ne aka ce kuma wali a haddinsa to kuma a bayan mun karanta ruwayan da ya nuna cewa ainihin har wasu sun je sun kai tsegumi cewa lallai shi fa eh, ya imani da musa kuma yana da'awa cewa a yadda da addinin musa amma yana ɓoyewa ne to amma sai eh, ya tarwuya wanda eh, ya kautar da shi daga ganewan fir'auna a lokacin to sai fir'auna da ya ji wannan magana sai ce ma'urikum illa ma'ara ba na gani sai abin da nake ganin muku wa ma hadikum illa sabila rashad bana shirya da kai sai zuwa tafarki madaidaici yanzu wannan magana na hankali wanda wannan dan majalisa yake zai sa jama'a su ce ai ko gaskiya ne ai ba mu cutu da komi ba idan ba mu imani da shi ba idan kaga idan makareci ne kaga mun tsira idan kuma mai gaskiya ne in shi ne ke kaga mun tsira a kan eh, da cewa mu ainihin ba mu dauki ƙaryansa ba kaga mun fita idan kuma daga gaske yake kaga mun tsira daga ba mu kashe shi ba ballansa na mu gamu da fushin Allah wal Allah shi mai maganin har wala irin wannan tarwiya yayi a wannan magana tasa inda yake cewa inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab abin da yake so a zahiri ya nuna musu cewa in mutumin nan ƙarya yake Allah ba zai kare shi amma a baɗi ne yana nufin cewa fir'auna ne musulufin kanta ko ba ba yana nufin amma zahira mana sun ce to wannan mutumin ƙarya yake in ya ku kaziban fa alaihi kazubu sai su ce to kuma Allah ba ya kyale makareci yake sai su to kuma alhali duk mabarnaci makareci Allah ba ya kyale shi to wane ne mabarnaci makareci yawa fir'auna ne amma dai shi fir'auna zai dauka ana nufin wancan ne eh, kaga in ƙarya yake an fita tunda zai ba a taba shi ba ba ba yadda karen ba kai zai ce tunda ba yadda karen ba kaga an fita in kuma aka taba shi in shi mai gaskiya ne kaga kuma za a shiga matsala saboda ka gara dai kawai a kyale shi ta kowane hali shine mafita in ƙarya yake a kyale shi ba a karbi kayansa ba an tsira in kuma gaskiya yake a kyale shi ba a taba shi ba an tsira ta kowane hali kyale shi ne wula. to da fir'auna ya ga wannan shi kuma yana son ya kashe fir'auna dan asabar yana son ya kashe Musa din ya ga cewa wannan magana mai na hankali zai sa jama'a su ce ai ko gaskiya ko abin da suka can kenan to shine sai ya yi beto sai ya ce ma urikum illa ma wa ma ahdikum illa sabila rashad kan kun zan manya ne da kumbara da ke to abinda nake gani shi nake ganin muku kuma ina shirye da ku hanya ce to zace shi wato anan kaga wannan eh, to wane yake motan wa yake yi na har ne ko to wannan wannan raddin fir'auna kenan wato abin da nake nuna muku kai wannan ko wannan lissafin din ya cika tsanin ina mutukin mota din ne wato yana nufin ni ayin abin da nake nuna muku shi shine abin da nake gani alkhairi ne gare ku da gyara saboda haka wannan shine daidai wannan hujja ne ai sai nuna shi shi shi fir'auna ya aka yi idan yi magana ta ta zama ta karshe ta ina ne maganar ta zama ai sai sai kawo hujjoji da suka nuna abinda da yake nuna shine shirya amma dai kawai yanzu ya sa karfi ke iko kawai ya zartar ya yi bito na abin da shi wannan mumini al fir'auna yake faɗa sai ya mishi bito kawai ce shi kenan kawai final magana shine abin da ni na ce ba abin da wani ya faɗa tun da ni ke da iko to a nan tun da abin ya zama haka fir'auna ya zartar da cewa abin da yake a kai shine shari'a kuma lazim ne a yi to mumin ali fir'auna sai ga wannan lokacin kuma ba lokacin boyo bane kagan za su ce to ai gashi shi wanda mai magana na hankali amma kuma fir'auna shine ke da ikon karshe saboda haka ya riga ya zarta da cewa abin da yake gani shi za a bi kawo. kaga sai a tashi a majalisa shikenan fir'auna ya zartar da hukunci da ikon da ƙarfin ikon to sai wannan mutum da ya ga abin ya kai haka nan sai ga ba na shiru bane wa qalan ladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab ya ku mutane na ni fa ina jin muku tsoron shigen abin da ya sami rundunoni ma'ana rundunoni da suka yi gaba da annabawan da suka wuce domin an yi rundunoni daban-daban da suka yi gaba da mumine a tarihi yawa to irin wa'annan ina jin muku tsoron ina abin da ya same su wanda suka yi gangami na runduna domin su yaƙi annabin zamanin su kuma ƙarshe su aka halaka misal da abi qaumi nuhin wa adin wa samud wal ladina min ba'di shigen al'adan mutanen nu da ad da samud da wanda suka zo bayan su wa mallahu yuridu zulman lil ibad Allah kuma yana son zaluntan bayi bane yawa su mutane ne suke zaben kansu to kun ga wato wato ai tarihi da yana nufin sanannen abu ne a ko a zamanin fir'auna ke an san labarin annabi nuhu an san labarin annabi nuhu ya zo mutanensa da shirya sun su bi ruwan tsofa ne ya halaka su an san kuma labarin mutanen hud ad ad kenan wanda aka aika masu da hud suka kima da shi Allah ya halaka su kan gayan gine-ginen su na an san labarin samud mutanen salih to duk su kaga guda wanda ba ba sun sani ba ai ba zai ba su misali da wannan to duk sun sani kenan to sai ce to ina ji muku tsoron irin abin da ya samu wa'annan domin da suka gabata kan ta annabin su zai same ku kuma Allah ba yana nufin eh, zalunci ne da bai ba in ya turo annabi yana nufin shirya da su ne sai dai in su suka zalunci kansu wa ya kuma inni akhafu yau inni akhafu alaikum yawm tanad ya ku mutane ni ina jin muku tsoron ranan kira yawm tanad ranar alkiyama kenan ranar da za a yawma nad'u kullu unasin bi imamihim yawm tanad akwai eh, fasarorin tanad daban-daban cewa ainihin Eh, akwai na ce yau mai yunadi fihi ba da nan da da shi kirai kirai wannan kai ka ja mana wannan duk yana iya dauka haka na yau mai yunadi kuma a cikin tafsirin ma'ani daga Imam Sadiq yana cewa yau matanad يوم ينادي فيه بعضهم بعضا في ba'da a cikin ma'ani kuma an sadiq har wala yawma tanadi yawma yunadi ahlun nari ahlul janna an afidu alaina min al-ma'i رزقكم الله razaqakumullah duk yau tanad ne to ko kana yi cewa kira ran za a kira ko insu al'umma da jagoransu ko ranar za a kira rayuka su taso ko ranar za a ce ga kira kirayen juna wani wani wani ko ranar da kamar yadda wannan yan wuta za su kira yan aljanna suna cewa ku daga ruwa mai sanyi ko daga cin abin da Allah ya zo ku to duk yau matana da ni ina jin maku tsoron wannan rana ranar kira yau matuwar luna mudiri na malakun min asim randa za ku juya kuna masu bada baya ba ku da mai kare ku daga Allah wato kenan rannan ba wani mai hana ku daga daga azabansa kenan wa man yudrilillahu fama malahu min had duk wanda Allah ya batar sannan ba mu shirye da shi wato kenan in aka zo fara nan sakamako ba yanzu ne kake da dama kai sa hankalinka ka ga me ya kamata kai amma in an zo lahira ke ba kuma dama ta riga ta wuce yanzu sai fuskantan sakamakon abin da ka aikata to tun yanzu ne ya kamata mu tunani mu yi abin da ya dace ba mu jira sai lahira ta zo ranar sakamakon rannan kun bayar da aika tsira ku juye baya kuna masu gudu amma kuma ina matsera ranar ba matsera in ma ka juye baya ka zo ba guje ba inda zaka to ina jin muku tsoron wannan rana duk dai wannan cikin jimlan abinda wannan bawan Allah yake faɗi a majalisar Fir'auna to ko da ni yanzu wannan ya fara nuna musu cewa wannan maganan fa zahiri fa ga gaskiya inda take kawai batun kashe Musa bai taso ba ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به duk cikin maganan wannan bawan Allah ne yake cewa to ai Yusufu ya zo muku da hujjoji kun ba ku gushe ba cikin shakka na abin da Yusuf ya zo muku da shi wato lokacin da Yusuf ya zo da sako annabi Yusuf kenan alaihi salam dan annabi yaqub alayhi salam duk da kuma ainihin ma annabi yaqub da sauran yayansa duk sun yi hijira sun koma a ƙasar misra suka zauna wannan shi musa nan daga tsatsan yusuf ne to lokacin da yusuf ya zo annabi su mutane su lokacin suna bautan gumaka ba su gane da me yake cewa ba to sai daga baya suka ankara da cewa shi annabin allah ne to shi yake cewa ba ku gushe ba wato ma'ana kakanninku ba ku yanzu ba ku gushe ba dangane da abin da ya zo muku da shi kamar yana magana da su mutane wani lokacin sai yana kinaya ga mutanen da suka wuce ba su ne yanzu suke shakka dangane da wannan ba eh, wajen mutanen zamanin yusuf wa lura ba to amma tun da su nan jikokinsu ne kuma fir'auna ma akwai shi a zamanin yusuf din to ga wani fir'auna ya ce to wata mai sashen gwamnati wancan lokacin suna ta shakku don da yusuf na annabi ne ko ko mai hikima ne ko yane ne ko yane ne ko sai daga ba suka gano ashe annabi to sai ya shi yake cewa hatta idza halaka qultu lan yum afallahu min ba'dihi rasula kaga sun gane ashe manzo ne sai daga ba bayan da Allah ya dauki ransa da bayan da mutu sai kuma ba ce oh ka kuma tun bayan Yusuf kuma a sake aiko annabi ba na can da aka yi kuma na tunanin yanzu mun gano a ce annabin Allah ne Allah ya kushe kuma shikenan da za a sake aiko da wani annabi kamar Yusuf a Misar da kaga lafiya lau eh, to to kuna ci kaga yanzu yanzu yanzu gashi wani annabin ya zo shi Yusuf din kazalika yudhillu lahu man huwa musrifun murtab to haka nan Allah yake batar da duk mabarnaci mai shakku mai mai kokanto dangane da amri yana yana barna yana tunanin cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai ba wannan ya ne to wane ne musrifun murtab kaga yanzu fir'auna da su kenan akan abin da suke aka yawa tun da yake kuna cewa bai yanzu ba annabi ina ma Allah ya turo annabi to gashi kuma yanzu an turo annabi da to dama haka al'amarin yake wanda ke shakka dangane da gaskiya in ta zo masa sai dai kawai shi ke nan ya hatsara to gashi yanzu duk dacen kuna shakku dangane da yusuf kun gano yusuf ina annabi ne amma zamanin sa ya wuce yanzu kuma kuna son wani annabi ya zo ka yasu kuma yanzu ya zo yanzu kuma kun san fara cewa ba shi bane za ku kashe shi alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum masu jayya da ayoyin Allah ba tare da hujja da ya zo musu ba wato kawai manzo ya zo da hujja kai ka kai ka ce tunda duk ra'ayinka baya so ka ce ba haka bane ba ka kawo wani hujja ba na cewa wanda ya nuna cewa rai eh, da gaske ne shi wannan ba annabi bane illa iya karanka baya so kaga ai ba hujja bane kamar yanzu da Fir'auna yace ma uriku ila ma'ara wa ma'ahdikum illa sabila rashad ina hujjansa babu kawai ya haka ranki bai so abin Musa bane kawai kuma shi yana so abi shi saboda kawai yayi to irin kaga yanzu shine musulhun mursal din masu jayayya da ayan Allah ba ta da hujja kabur maktan inda Allah wa inda alladhina amanu ah. makato wanda yake eh, makato sa fushi ne fushi ne amma yana eh, wannan ya da sakamakon fushi ukuba wato ukuba daga Allah da kuma waɗanda suka imani abu ya girmama irin wani a ce wato Allah ya aiko annabi kaga annabi din ya kawo hujja kaga hujjojin sai kuma ka ce ba haka ba ko wannan ka ja kanka bushin Allah wannan ba karama ba ka zo da shi ba eh, fushin Allah da fushin mumini kazalika yadba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah ke yunki zuciyan dukkanin mai girman kai mai jabberanci azzalimi dukkan azzalimi wanda yake dauki ya dora kansu cewa shi ba zai bi komai sai abin da shi yake akai abin da ran sai yake so shine kawai to ya haka nan sai Allah ya yunke masa zuciya ko ya ga gaskiyar sai ya ci shi ba zai ba saboda shi yana son gaskiyar ta bi sauransa ne ta ku gaskiya ba saurai ta bi ba to wannan kaga mumin ali fir'auna yanzu ya fito da magana da amma duk asbabin kiya ne bai ce musu shi fa mumini ne da bai imani da Musa ba A nan ya nuna cewa ainihin da yana musu hujja musu hujja ne akan cewa lallai fa in aka kashe annabi an jawo bala'i ina muna ganin abin da ya fi alkhairi mu bincika ne mu samu hujja akan cewa in mutumin nan annabi ne mu bi shi kawai mu fita mu zai zama fita in ba haka ba ga makoma to fir'auna ya ga abin da yanzu an buge shi da logic da ya yi beto ya yi zartar da hukunci to yanzu kuma gashi kuma dan majalisa bai shiru ba majalisa ta yi gum ka bayan wannan magana majalisa sai kun ba wanda ya ce wani abu wa zai yi ya warware wannan magana kowa ya shiru yanzu kuma mai fir'auna zai ce to sai fir'auna ya fito da wani salo wa kala fir'auna ya hama nubni li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attala ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba kawai firawuna sai kullo da wani salo ya ce ni dai ba an ce a kawo hujja cewa a neman hujja da za su nuna cewa shi wannan mutum ba annabi bane kaga muna da hujja ke in ku ya tabbata shi annabi ne sai bin shi ina kawo mu halaka to sai firawuna ya ce ya haman wazirinsa ke prime minister dama shi shi fir'auna kan. Eh, yanke hukunci ne shi hamana eh, prime minister kenan sai ya zata a aikace shi ya da oda ya ce a ji aikata to hamana ne zai je ya sami ma'aikatan za su aikata wani ya ce wannan ya dace da aiki ministry din ka baya kamata sai ya kira ministan wannan bangaren ya bashi wannan aiki sai a zuwa a ga fir'auna wannan umarnin an zartar to shine sai ce ya haman gina mini hasumiya wannan sar an ce ainihin ma'anar sar shine ainihin eh, daga kalmar in an ce sarraha bi kaza ya bayyana shi a sarari ke ma'anar sar soro wanda yake saman shi ba rufi wato kamar rufi kenan za a yi wanda za a yi hawa sama a kan shi kun san idan misali akwai sauran da ba a yi shi don don aho ba kamar jinkan kwano da muke yanzu misali dama ba a yi shi don aho ba ne amma aka yi dakin aka yi mishi gini a gefe haka ana iya hawa kamar kasashen zafi bayan da yakan zama su a gidajen su can sama yakan zama akwai sar a sar ya iya hawa a shimfiɗa to sai ce to a gina mishi dogon hasumiya a bar sama ba rufi wato a yi mishi daɗe kenan a sama sai ya hau kai ya ce gina mini hasumiya dogo sama din ka bar shi ba rufe ma'ana baka rufe sama da jinka ba sai in hau kan eh, da ɗan sama kin dakin ɗin sama domin la'alli abtalau ila ilahi musa ko na leƙa ga ubangijin musa ne wai ni la azunnu hukaba ina tsammanin fakar yake ba wani ubangiji to amma aka aka yi dogon bene fir'auna ya hawaye ta ya takala matakala ya dunga takala mata ya je can sama mutane sun ah, ah fir'auna ya hawaye zama ya wuce zo can ya sauko sai ce a ah, hap ashe ma duk kawai ne ba na ka ban gan shi ba da wannan gaskiya fir'auna nan ya raina mutane domin lalle mutanen ya ɗauke su wawaye ne yanzu da Allah Musa da yake maganan Allah da ya halicci sama da ƙasa to kai ka gina soro ka leƙa can sama ka ce baka gan shi ba da in ya gina soronsa zai kai zai kai zai tunku zai tokari tauraro ne ko wata ko rana to na ya wuce kaga zai gina da za su ga dogo ya culla can sama sai dinga hawa mata a daɗe zuwa can ya sauko ya ba ma komai to wannan rainin wayo ne gaskiya kuma abin mamaki irin wannan rainin wayo na fir'auna har yanzu fir'aunoni na raina wayan mutane haka har yanzu zamanin da ake da ake tinkawo da science da technology sai ga ko an raina hankalin mutane har da professors sun jawo gaskiyanci ne ba ka ja cika ya kamata ku sa hankali ne wannan wannan wannan zaka ce to ina ina in ma da gaske ne in ma ka dauka ubangijin Musa yana can sama ne to ya zuwa ina ne ginin naka zai kai har ka leka za ka wuce taurari ne wasu yanzu ana da gine-gine ana ce masu ba'ina uh, zuhub ake ce sai suna masu tokaran eh, sahab masu tokaran giragirai su kai ba masu tokaran giragirai to yanzu ana gine tokar girgije to amma an yi tokar taurari a yanzu ɗan da bai gini tokara taurari ba to ballantana ya ce tokara rana tokara wata ko ba a tsoro ba to ballantana kuma ya ce ya wuce nan to shi dai wato yana so yana son ya kare sa ne ta kowane hali to har da ainihin um, um, shubha kawo ma mutane shubha zai rudar da su kenan eh, kamar za mu gani a nan gaba fir'auna ya taba raina hankalin mutane ya da rarrafa sahabba qaumahu ba bawo ya nuna musu eh, kawo musu wani irin abin da a wurin shi logic ne su kuma su suka ɗauka haka to irin wannan mai na daga ciki sai nuna musu cewa to yanzu yanzu abin yi tunda yake da an ce ba san tun an ce sai muna da hujja ko da gaske ne ko ba da gaske ba ne to hamana gina mini hamshakin hasumiya in leƙa la'alli ablugu al-asawa ko na kai can sassan sama asbabar samawat sabubban sama matakalai can sama kenan ba ta da yana yana Musa sai ne kan hango ubangijin Musa ne wai ne la na ruka zaba ne fa ina zo san ƙarya ke ba wani ubangiji ba auna su wa سوء wasu da anis السبيل hakanan aka kawata fir'auna mummuna aikinsa aka karkatar da shi gabar tafarki a wani kira'a wa da anis sabi wato fir'auna ya karkatar da mutane ke ne ya barin tafarki aka an kawata mishi yanzu yi yau ne yi yau yi dibara in yi sai mutane ce eh ga gazi a ce ai in aka ce to ai ubangiji musa ce hau fir'auna ba ya hau dogon gidan sai ya gano ma shi ma kawai musa bada kawai ke kai ka hau sama din ne ka gani to shi fir'auna ya gani to kaga ya kawo hujja kenan a wurin wa ma kai da fir'auna illa fi tabar in kullin fir'auna ba shi a komai sai a ce a tabewa eh, wannan tababban kulli ne wato ainihin da kila ko suna jin tsoron fir'auna din ne ko amma ban da aka ba ai wani ya kamata ya ansa mishi ya ce sama wannan wannan ya yanke wani lokaci ana taka shi ne a ce cire ko aka rasa mai hankali da zai ce musu ai wannan ba dabara ba ce ko da fir'auna ya yi dogon gini ya hau in ya sauko ya ce mana bai ga ubangijin musa ba bai kamata mu gazgata shi don ba yana ba ubangijin musa ba saboda musa ya kawo mana hujja da ya nuna shi abin nasa daga allah ne shi ko fir'auna yana son ya leƙa ne da ido ya ce ai bai ganshi ba to idan ya leƙa bai ganshi ba ya sauko sai mu ce masa to fir'auna ka leƙa kaga kaga ubangiji Musa ce a ya leƙa ba lalle bai ganshi saboda haka ya ba shi ke sai mu ce to yanzu yadda za a yi a zo da Musa a tambaye shi ya ubangijinka gashi fir'auna bai ganshi ba ko sai ya ce to ai ba a ganin shi ana ganin aikinsa ne kun gama daga cikin aikinsa ya wurga sandansa wadda yake sanda ce ta koma macijiya ya kama ta ta koma sanda ba mai mai da mai rai matacce ya mai da matacce mai rai sai Allah sai ce in da gaske ne ba ubangiji din kai ka ce ma ubangijinka ya mai da macijiyar nan sanda ko tun daga aya wanda ya nuna yin mai iko ne yawa to shi shi musa ya kawo hujja wanda bai hankali zai gane cewa wannan lallai ba dabara ya kawo ba ba wayewa yi ba shi ko fir'auna yana son ya kwaci kansa da waye wani to da aka yi haka nan ba ba mu labarin ko ko fir'auna din ya yi ginin ba ko fir'auna ya yi ginin ya je ya hau sama din ko kuma daga alama ki tunda an ce aina daga bayan nan tafi fasta habba qaumuhu a ata'u ya raina hankalin mutanensa suka bi shi ya rudar da su da ainihin da zinare da dukiya da kuma karfin mulkinsa ya yaudare su sai suka bi shi ya kai su ga halaka Eh, tunda abin ya zama son rai ne kwalo-kwalo to sai shi kuma mummuna al fir'aun ne fito da wa'azi sosai wa qala alladhi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabila rashad ne fir'aun azin ce ma urikum illa ma ara wa ma illa sabila rashad to sai shi wannan ah, mumin abirwa ce to ya ku mutane na ni ku bi ni ni zan shirye da ku tabarki madaidaici wato wanda tunda abin yana koyi ya bai na fir'auna ya zo na shi kawai ala dole ya taurin kai ne kawai tsayin da kakan ba zai bi ba to ku kyale shi kar ku bi shi ku bi ni nuna muku hanya ya qaumi inna ma hadhihi alhayatu dunya mata wa inna al hiya darul qarar ya ku mutane na wannan rayuwar duniya wato wannan rayuwar duniya din gajeruwa ce ko wanda akan danci a sha ta zo ta kare. abinda akan ji daɗi da yin rayuwa ci da sha da sauran abubuwa da na rayuwa shi nan ta zo ta wuce wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce gidan tabbata wanda ba a mutuwa nan wannan dan gajeren lokaci ne kar ku rudu da dan abin da kuke gani na dukiya da mulki na dan gajeren lokaci ya rude ku in mutu ba shi kenan ba za a taso kuma za a dawoma saboda haka me zai sa akan dan abin da yake dan gajere na duniya da ya tsara lahiranka na ya cewa ainihin shi wannan mai mai mai mumin ali fir'aun din nan na farko da ya ya gargadi mutanensa da karo na farko ya sake gargadin su kare na biyu to amma da aka zo karo na uku to yanzu ya fito musu da da yana musu shagobe ko ba lura yanzu ya fito da abin balo-balo ya ce da su a dunkula abin da ke musu ita duniya ainihin mashigi ne ko kuma wuri ne da za a wuce hanya ce da za a wuce ba matabbata ba ce to lahira ita ce aini ana wuce cewa ta duniya ne a je lahira wato eh, duniya hanyar zuwa lahira ce wurin wuce da za a wuce a je lahira ka ga ba za ka shagalta da abin da yake a kan da za ka wuce shi bai zuwa inda za ka tafi lahira ita ce makura ita ce kuma za a yi hankoro saboda ku hankalta ku gane da wannan eh. to yana cewa da ba shakka da ba don fir'auna da taurin kansa ba da kuma jan hankalin majiya daɗi na 'yan majalisansa kenan da manyan mutane a lokacin to da an samu mutane za su saurara su ji wato shi fir'auna dama abinda da yake gudu kenan ya ga gaskiya amma ya ga wannan gaskiyar in an bi ta shi yanzu ba shi ne jagora ba shi kuma ya nace akan abin da yake a kai za a rayu ko kuma su kuma mutane ka san kamar da imam hussein alaihi salam yake cewa annasu ala dini mulukihim su kuma mutane suna addinin eh, sarkin su ne eh, abinda gwamnati ta ce ai shi kenan shi ne daidai sai ku a haka in fir'auna ya musulunta sai ce kaga ji gaskiya kaga gaskiya oi ai musan nan annabin Allah ne babba kuma har ta wani ya iman da shi to kuma sai su yawan mutane haka nan suke kawai sai ya manya suka ce sun ce ba daidai bane to ba daidai bane ga mako a baya da ake faɗi yan ƙurar da suka yi da da annabi Musa da da masu sihirin Fir'aun sai wakilin nas hal antum mujtami'u la'allana nattabi'a in kanu humul galu dama ko da aka taru da ana neman abi masu hirin ne in sun yi rijaye to kaga ba su ce mu bi mai gaskiya ba in Musa ya buge su mu bi shi in sun buge Musa mu bi su sai suka ci kawai za su bi masu hirin to zai ga masu sihiri sun yi imani da Musa kaga yanzu ne ya rage kuma ba sauran jama'a su yi amma kuma sai suka to Fir'auna sai ya ce tun ban ba ku izini ba in ma kuna son ku musulunta ku rubuto application ayi approving sannan sai ku musulunta wato iko iko na manya su suke da ikon komai ya za a ce sai kuma sazan wawayen gari kaga su za su imani tun bai auna bai yadda ba <coughs> to shi kenan sai suka ci gaba da bin fir'auna to shi wannan eh, mumin ali fir'aun kamar da kisa alƙwarar ya zo shi ne hujja maishi ga dukkan mai da'awan imani ga Allah wato shi ya kawo hujjoji na hankali da basira wadda in mutum ya yi la'akari zan ce wanda shi ke faɗan gaskiya to shi ke nan ne ga yadda ya gudana ne ya ce ya ku mutane na ita ba rawar duniyar nan gajeruwa ce kuma lahira ita ce matabata man amila atan fala za illa mithlaha wanda duk yayi aiki mummuna ba za a yi masa sakamako ba sai kwatankwacin ta daidai gwargwada abin da ka aikata na mummuna ce za a yi maka wa man amila salihan min zakara na unsa wa ko mu'minun fa ulaka yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha ghairi hisab wanda duk yayi aikin kirki kuma namiji yake ko mace yana mumini to irin waɗannan ne za su masu shiga aljanna kuma a azurta su ba tare da hisabi ba wato kaga yana bayyana musu cewa za a dare biyu ke masu mummunan aiki da masu kyakkyawan aiki mumine masu kyakkyawan aiki su ne yan aljanna waɗanda kuma suka muna na aiki nan koma menene imanin su kenan eh wajen za a sayyatin sayyatin mutuwa to to kaga yanzu bayan wannan yanzu me ya rage yanzu mutane suna da zaɓi in ma su bi fir'auna wa in ma su bi wannan mutumin da aka ce sunansa hazikili ko hazikili ko fir'aun kuma abin mamaki shi hazikili nan babba ne shi ne ma magajin fir'auna inda abin fir'auna ya mutu ne hazikili ne zai zama sarki to sai gashi yanzu an rabu an rabu biyu yanzu me ya rage wanne za ka bi kenan shi wannan ya gana ga yana ce maka shi sai a bi shi in ji fir'auna shi kuma ya ce a ku bi gaskiya dai ita ce mafita gare ku duniya da lahiyar to yanzu mai kuke tsammani jama'a wanne kuke tsammani za su bi in ka ce ma wanne ba ya kamata su bi mai faɗan gaskiya amma wa suka bi fi'ila fir'auna suka bi sauran majina suka yi shiru suka ce kai amma wannan gashi dai na faɗan gaskiya amma an ka shi lallai fir'auna za ka gamu da fushin fir'auna tunda fir'auna bai dara sauran yan majalisa daga wanda yake ganin abin da ne yake faɗi gaskiya ne amma yana jin tsoro sai wanda ya fi ce kai da kaka kawo mana babin za ka min shugabanka mai gidanka ka bi wani bare hmm? ka ce bin ya ka ce ya zo da gaskiya to shi don haka maganar siyakin magana ta gaba ta nuna lalle mutanen da sun ci su bi su bi wannan bawan Allah yace eh, wa ya qaumi maliya adhukum ila najati wa tad'unani ila na to ka gani ya ku mutane na me ne same ku ne ainihin ina kiran ku zuwa tsira kuna kira na zuwa wuta kaga su mai suka ce yanzu da suka ce a haziki ne yanzu aka mutu yanzu za ka bi musa ne ga maimakon mai gidanka fir'auna wanda yake shine shugaban kasa mai cikakken iko kun babban kwamandan soja yanzu za ka balle ne wannan ba shi ake ce masa ainihin abinda kake so kai ba shi ake ce masa high treason ainihin cin amanan kasa kenan yanzu za ka kai kai ce haba jama'a ni ina ce muku ga hanyar da za ku fita ku shiga aljanna ku kuma ku ce a ga hanyar wuta na ga muku wannan rayuwar duniyar za ta kare kuma za a tsaya gaba ga Allah zai hukunci haba jama'a me yasa me ku ne ina kiran ku zuwa tsira kuna kira ne zuwa ga wuta ma laysa li bihi به wa ana ad'ukum ila al وأنا أدعوكم إلى yanzu kuna na ya zuwa in كابر da Allah. in kuma gwama shi da abin da ba ni da iliminsa ni ko ina kiran ku ya zuwa ga buwayi mai yawan gafar. Ni sami ku ne la jarma anna ma ni ilayhi laysa lahu da'awtun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar tabbas abinda kuke kira na ya zuwa gare shi ba shi da kira kiran an suwa ke kiran kiran karba ke a duniya ko a lahira kuma ba tabbas makoman mu duk cikin mu ya zuwa ga Allah kuma mabarnata wanda suka yi miyagun ayyuka na suka kirin su gaskiya azzalumai ke su ne yan wuta to ka wannan maganan ta kiya ce ai wannan ya fito da imani a sarari wannan ya fito da imani a sarari yanzu an rabu biyu yana kiran su ya zuwa ga imani su suna cewa ai kafirci yana cewa yanzu ina kiran ku ya zuwa ga Allah ta'ala al-azizul gafar ko kuma kuna kira na in gwama shi da wani wai fir'auna shi ma ubangiji to yanzu ba yanzu yanzu ba wuriya yake ba ba ta kiya yake ba yanzu yana faɗan magana ne balo balo to don ku sani za fa mu koma ga Allah kuma wanda suka karyata shari'a suka bi son rai suka yi zalunci a ƙasa su ne 'yan wuta fasa tafkuru na ma'akulu za ku tuna abinda nike gaya muku wata rana na nan zuwa za ku tuna su ya ku gaya mana ufawudu amri ila Allah kuma na fawwada al'amari na zuwa ga Allah wato wannan kaga ainihin sun an mashi fir'auna yanzu ya ce a a a shi abin da ake faɗa man gaskiya ne yanzu ka fito da abin a sarari saboda haka yanzu ba wani abin da ya rage illa kashe ka fir'auna yanzu zai zata da cewa kashe shi sai ce to na mika al'amari na zuwa ga Allah sai wanda yi inna laha basirun bil ibada Allah yana ganin bayi fawqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah ya kiyashe shi mummunan abin da suke kulla wa haqa bi ali fir'auna su'al azab kuma mummunan azaba ya saukar ma mutanen fir'auna to eh, cewa Allah ya kiyaye shi dinnan da yake ruwayoyi nan na zahirin magana abin da ya nuna kenan kawai bai bamu cikakken bayanin me ya faru ba amma yakin karar zai nuna maka sun mashi barazana shi ya sai ya sa mai ce ofo da amuri ilallah sun mashi barazanan kara aka ce shi to kuma sai aka ce sai Allah ya kiyashe shi kullum abin da suka suka shirya da yake akan sami ruwayoyi daban-daban wanda sukan kawo bayanai nan kamar yake cewa fa ahullahu sai sayyi'ati ma makaru sayyi'ati yace shada'id makrihim yana nufin ali fir'auna kenan mutanen fir'auna kenan ya Allah ya kiyaye mumin ali fir'auna din daga daga daga daga mumuna aikin a cikin kafi da mahasil duk an roto daga imam as-sadiq alaihi salam a dangane da wannan aya yace amma laqad sa'au alaihi wa qataluhu walakin atadruna ma waqahu la ma waqahu waqahu an yaftinuhu fi dini yace amma lalle sun sallata kan shi shi wani mutumin kuma sun kashe shi amma kun san me da yace Allah ya wa sai ya ma makaru kun san kullun da Allah ya kiyaye shi daga ciki da kullun da suka yi yace wa qahu an yaftinuhu fi dini Allah ya kiyaye shi ba su iya fitinan shi addinin sa wato duk da barazanan azaba da suka yi mishi bai sa ya bar eh, ya bar addinin nasa sun fitine shi ko sun mishi barazana akan za su kashe shi ya ga cewa ba zai iya daurewa bai ce to kenan ya salama musu to wannan ne Allah ya kiyaye shi wannan ya dake da imaninsa a cikin tafsirin kummi har wala yau daga imam jafar sarki yana cewa wallahi laqad qata'uhu irban irba walakin wa ƙahullahu an yaftunuhu fi dini ya ce wallahi sun gutsutsura shi gunduwa-gunduwa sun yi gunduwa-gunduwa da shi sun yanyanka shi gunduwa-gunduwa amma Allah ya kiyaye shi wasu fitinin shi addinin ya tsaya kyam ya cika to amma ko ran da ya kawo a ne ran da na karanta muku a ranar laraban da ta gabata kan cewa <coughs> shi wani mutumin <coughs> wasu sun kai sun kai ma fir'auna rahoton cewa lalle shi mumini to sai sai kira shi ya ce yanzu kai da kake dan amina kuma magaji na mene wannan al'amari an ce mana kayi imani da musa kana kira ya zuwa imani da shi sai ce zuwa suka faɗa kana sai aka kawo 'yan rahoto su biyu sai ya tambaye su ya ce waye ku suka ce fir'auna sai ce rabbuhu ma rabbi ubangijin shi ne ubangiji ba sai fir'auna ya ɗauka wai shi ne wasu fasar fa'a kawo lau ya tuma makaru da wannan amma wannan ruwan ya lalle an kashe mutumin kuma kai ma a sawala an ka dai ba dai Allah ta'ala ya ɗauke shi ne daga cikin su ba ko ya koma ya fita tare da Musa ba to lalle ba za su tsare shi amma dai ba su fitine shi a su to cikin abin da ya faɗi kuma rawala wancan karan na son kawo na ga lokaci ya kure dangane da Yusuf ya ambata musu Yusuf ya ce ainihin yusuf ya zo muku da bayanai kuma ba ku gushe ba cikin shakka har yayin da ya halaka kuka ce ya Allah kun bai aiko bai aiko annabi ba sai ce akwai dogon ruwaya zai yi ba mafa yana da fa'ida dangane da intizar na sahibul asawar zama a cikin tauhid na ibn wa babawai da isnadinsa mai tsawo wanda ya tuko ya zuwa amirul mu'mini ali bin abi talib sallallahu alaihim ajma'in da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce wannan hadisin annabi ne wato da aka roto daga imam ali amma ya kawo isnadi mai tsawo na yanke eh, to aka ce ya ce ainihin manzala sallallahu alaihi wa ya ce yayin da wafati ya zai ke ma yusuf alaihi salam ya tara magoya bayansa da mutanen gidansa haka nan ya zo a nan lamma hadara yusuf alaihi salamul wafatu jama'a shi atahu wa ahla baiti ya tara magoya bayansa eh, da kuma iyalan gidansa kowane annabi yana da shi'a da ahlul baiti kenan to ya yabo ga Allah da ya godiya ga Allah sannan ya gaya masu labarin wannan zan karanto tarjamo muku ne ba tare da na karanto larabcin ba amma hadisi annabi mutum yana da shawa yana iya duba ibn babu wahidin tauhid na sheikh saduk to sai ya ba su labarin tsananin da zai same su shi yusuf alaihi salam kafin ya cika ya ga musu tsananin da zai same su kuma ya ce wannan tsanani da zai same su bayan daga baya kenan ba zai sami jama'ansa a tuwa alibaiti ke bayan tafiyan sa ana nan da a sa za a game da tsananin tsanance yadda yadda ce yuqtulu fi har rijal wa tushaqqu al-butun al-hubala wato tsananin za ta kai mu har za a kashe mazaje kuma za a tsaga cikunan masu ciki wato sabawar atfar za kuma a yanka jarirai har Allah ya bayyana gaskiya daga ƙa'im wannan wani ƙa'im ne shi musa kenan wannan ƙa'im wannan ƙa'im din ko ba lura ba wannan ƙa'im da muke jira ƙa'im ma'ali muhammadu wannan ƙa'im ma'ali yusuf to sai ce har yayin da ƙa'im da ya ce hatta yuzhira Allahu al-haqqa fil qa'im min wuldi Eh, min wuldi lawi kai min wuldi lawi ashe ba daga zura'an yusuf bane daga zura'an lawi eh, babban ɗan annabi yaqub shi musa jikan lawi kenan ba jikan yusuf bane a kisa eh, annabi yaqub yana da yaya goma sha biyu wanda suka haifar da kabilolin bani isra'ila goma sha biyu Ko ne ana kiran shi da sunan wannan ɗana yaqub ne to lawi shine babba so aka ana ce musu lawuyawa so lawuyawa din eh, ainihin sannan kuma akwai shi kuma yusuf ba shine na karshe ba benyamin shine auta shine na kusa da na karshe to wanne da 'ya'yansa to zai ce daga cikin zura'an lawi bin yaqub shi mutum ne eh, asmar asmar shine eh, darb din launi zuwa baki brown kenan yanzu ko masu zane zanen musa sukan zana shi yana da bakin fata eh, asmar shine mai duhun launi bawil kun mai tsawo sifan musa ne sannan kuma ya sifata musu shi da sifofin shi da in sun gan shi za su iya gane shi ya dinga su kamanta kamar da ruwayo suke zuwa da sifan kayan ma'ali muhammad da hadda irin hancinsa da tsawonsa da launinsa da sun hadisai sun zo da shi to sai babbayyana musu sai suka rike wannan ah, wannan wasiya na yusuf alaihi salam kuma gaiba ta auku da tsanani a bani isra'il wato ya zama shi ba ba wani annabin da ya zo kenan tun bayan yusuf shi ne ma'anan gaiba ke shi bayan da aka ɗauki ransa shi kenan suna nan suna ta jiran ƙa'im har ya zuwa shekara ɗari hudu sannan aka albishir da haihuwansa suka ga alamomin bayyanarsa sai kuma bara'in ya daɗa tsanani aka rika ainihin gice su a kututturai aka kuma rika su da daruwar wasu sai suka nemi babban malami wanda suka je ga zuwa gare shi ko nuna ka ci faƙihi da aka ce ana malami ne shi a cikin su wanda in sukan je su su ya ga masu hadisosi su dan ji su dan ji eh, eh, sanyin zuciya suka ce da shi in ma cikin tsanani mukan dan sami sararawa da hadisanka sai fita da su ya zuwa ah, sahara hamada daji ya zauna yana masu hadisin ƙa'im ɗinsu da sifofin shi da kuma cewa lokacinsa ya kusa kuma lokacin wanda yake masa wannan bayanin dare ne mai hasken farin wata suna cikin hakanan sai musa alaihissalam ya zo cikinsu ya bayyana musu a lokacin yana saurayi ya fito daga gidan fir'auna kuma za a iya ganin shi da alama irin na wadata tunda a gidan sarki ya girma ya sauka daga maukib ɗinsa ya je wajensu ya da suka shi wannan faƙihin ne ya gan shi sai ya gane wannan shi sifan wannan ƙa'idin da aka ce masu zai ya miƙe ya sumbanci kafansa yawa kafafunsa shi wannan shi baki hidin ya ce na gode wa Allah wanda bai ɗauki raina ba har na ganka to yayin da su shi a suka gan shi sai ya yi wannan shi babban malami shi marja'i ne shi wannan da shi a suka ga marja'i ma ya miƙe ya sumbanci kafan musa to su ma sai su suka je suna suna mashi iran sai ce masa sai ce da su ina fata Allah da ya kawo wannan mafitan da sauri sannan ya bace ba su gani to har ma ya zuwa lokacin da ya tafi madayana ya zauna wajen shu'aib alayhi salam tsawon zamanin da ya zauna sai ya zama wannan ita ce gaiba ta biyu don wannan yana da ma'ana domin za ka iya gane cewa ainihin ya yi kama da bazuhurin kayan wannan gaiba ta biyu kenan sai ta zama gaiba ta biyu nan ta fi tsanani wato gaiban farko kafin bayyanan musa kafin musa a haife shi ya zama saurayi to gaiba ta biyu kuma lokacin da ya tafi madera ko da yake a wurinsu za ta zama ita ce su ba kubura ba kubura kafin ya a sami haihu a haife shi ya zama saurayi to kuma yanzu bayan ya zama saurayi kisan tafiyansa madayana a wani wuri akwai shi amma nan bai wannan hadisi ne mai tsawo sai suka sai sai suka shiga tsanani kuma ya an ce ainihin wannan ya kai kusan shekara hamsin ita ga wannan gaiba din bayan 400 ga kuma hamsin su kuma bala'i ya musu tsanani shi kuma wannan faƙihi din ya ɓuya ba ganin shi sam sai suna suka aika masu suka ci mishi gaskiya fa ba za mu iya dorewa da rashin ganin ka ba sai ya fita da su ya zuwa daji ne kamar yadda ya saba ya kira su can ya gaya musu labaruka cewa ya sanar da cewa Allah azza wa jalla ya riga ya yi alkawari cewa mai faraj din nan zai zo masu bayan shekara arba'in ne don suka ce to alhamdulillah alhamdulillah wannan ana cikin tsani a ce zanen shekara arba'in da a sami sararawa za su mutane za su ce ai yayi tsawo bayan shekara bayan shekara ɗari hudu aka zo aka yi kuma wasu ƙari hamsin ɗari hudu da hamsin kenan sannan sai aka ce to ku. saura shekara arba'in me suka ce sai suka ce alhamdulillah alhamdulillah sai Allah ya yi wahayi zuwa gare shi to wala Allah shi wannan faqihi din ban sani ba ko tun da ko ko eh, yana samu tun da shi an ci an yi wahayi gare shi tun da ni ko kuma ana nufin Musa ne suka gani ya ga musu haka nan sai Allah nan da ya ce gaba din sai suka ce alhamdulillah fa Allahu azza wa jalla ilaihi qullahu wala Allah kimsa masa yi ko kuma wahayi in ake masa shi baki ka ce masu tunda sun ce alhamdulillah yanzu an dawo da shi shekara 30 suka ce alhamdulillah kullu ni'matin fa minallah sai Allah ya masa wahayi ce ka ce masa an dawo da shi shekara 20 sai suka ce la ya ati bil khairi illallah sai Allah ya ce ya saki masa ya ce ka ce masa an dawo da shi shekara goma sai suka ce la ya surfa su'a illallah sai Allah ya ce ka ce musu yanzu ba za ku tashi nan ba sai na yi izini ga samu mafita gari ba nan take sai aka cira shekara goma suna cikin wannan hali sai Musa ya bayyana musu sai Musa ya bayyana musu ya dawo daga Madina kenan to sai eh, shi wannan faƙi ɗin ya nufin ya nuna masu shi aka ce ana magoya bayan ke saboda nuna kalmar shi yana nufin magoya bayan kowa ma yana da shi'a har fir'auna ma da yazidu ma yana da shi'a da shi'an husaini da na yazidu to shi kenan sai shi wannan eh, faƙi ɗin ya so su mutane su gane wane ne wanda ya zo ɗin musa ya zo ya tsaya a tsakaninsu ya musu sallama sai faƙi ya ce me ya sunan ka ya ce musa ɗan wane ya ce ɗan imran ɗan wane ya ce ɗan fahis ɗan lawi ɗan yaƙo yace da me ka zo yace da sako daga wajen Allah azza wa jalla ya miƙe ya sumbanci hannunsa sannan ya zauna gabansa sannan ya zauna tsakaninsu gaban su kai suka suka ji daɗin zamansa ya umurce su da abin da ya umurce su sannan ya rabu da su tsakanin wannan da lokacin tsamar da su daga fir'auna da nutar da fir'auna shekara arba'in kaga bayan dawa musa kenan har ma a nasa alƙarani ƙalu ƙar'uzi na min ƙabla an tafiya na min ba da majita fir'auna bayan da musa ya zo da mu'ujizozi sai fir'auna ya ƙara ƙaimin azaba amma dai kuma dai suka dore sai bayan shekara arba'in sannan ne aka shallake da su ruwa aka halaka fir'aun har wala yau dai daga ibn babu wai hidin ya ce yayin da wafati ya zo ma yusuf bin yaqub salawatullahi alaihi ma ya tattara jama'an yaqub iyalan gidan yaqub a lokacin su namiji tamanin ne ya ce masu wa'annan kibdawa za su sallado a kanku za kuma su gana muku mummunan azaba wanda zai wanda Allah zai tsamar da ku ta hanyar sa wani mutum ne daga zura'an lawi dan yaqub sunansa Musa bin Imran saurayi mai tsawo eh, ya ba da tsofin shi ja'ad adim sai zama ainihin eh, sai su fatan haka nan sai isra'ilawa mutum ya haifi da sai ya sa mashi imran mutum kuma sunansa imran ne in ya haifi da sai ya ce masa sai ya sa masa musa da fatan ya zama shine wannan ba to sai ya zama a lokacin sai wasu sai wani sai ya zo ce ai shine Musa dan Imran din nan da aka yi aka ga alƙawar har sai da aka sami hamsuna kazzaba min bani Isra'il yadda yi annahu Musa bin Imran sai da aka sami makaryata hamsin ne sai zo ce shine wannan musa dan imranin nan da aka ce zai ce shi bani Isra'il. tamaman kamar yadda yanzu ma haka akan masu da'awan ayin haka na to sannan labari ya isa ma fir'auna cewa su bani isra'ila suna cewa macece su musa dan imranin kuma ga sabar ga sa to shine nan sai ce to suka ce kai kuma suka ce lalle tafiyan ka da mutanen ka zai zama a hannun wannan yaron to saboda haka aka kuma suka yi duba kuma suka ce ana jin wannan shekarar ne za a haife shi saboda haka sai fir'auna ya sa kawabil ah, kawabil da hausa ana ce ma irin matan nan masu karban haihuwa ana ce masu unguwan zoma ne bai musamman anan unguwan zoma unguwan zoma da ake ce musu to unguwan zomomi ya ake sai ya ake a jam'in sai ke unguwannin zoma ko ko unguwan zomomi to shikenan masu karban haihuwa ne wato ainihin midwives da yake ainihin akwai ka'ida da doka wanda take cewa in mace za ta haihuwa ainihin dole ne a kira ita wannan mai kabida ake ci mata yanzu ake ci mata kabida da larabci don tana karban haihuwa ne in jariri ya fito za ta tallafa hannuwanta ne ta tsora kan ta sa kan jariri din a hannunta sannan ta tafiya da hankali yana fito a ta tattara shi shi yasa ake ci mata kabida mai makarbiya to sai sai ce masu matan da suke karban haihuwa ya ce a wannan shekaran duk yaron da aka haifa namiji ku yanka shi ne kawai saboda ka dama ita midwife in ta zo kawai tana haihuwa ana haihuwa tana ganin namiji ne dama da askanta kawai sai ta yanke sannan kuma aka sa ma ita ummin Musa ita ma aka sa mata mai karban haihuwa ya kawo dai kissan na da tsawo za mu yanke shi ana wato wanda zai na karanta wannan saboda abin da ke ciki na batun jira ko ba lura ba da batun jiran cewa ainihin an gaya masu maceci na nan tafe kuma ya sa'an zaman jira na zamani tamamin kamar yadda ya faru da wannan al'umma da muke zaune a ciki al'umma wannan manzo cewa tana da ka'im wanda da shi ne ceton al'umman zai zo kuma tamamin kamar da wasu suke ta da'awa ba su ma gushe ba suna da'awa su ne mahadi to haka na ka haka na. amma ana nan ana nan mafita na nan tafi insha Allah Allah ya gaggauta kawo wannan mafita din to nan ya ce haka bi ali fir'auna su'ul azab mummunan azaba ya sauka mu mutanen fir'auna sai aka faɗi menene mummunan azaba annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta za a rika bijiro musu da ita safiya da yammaci wa yawmal qiyamah yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab kuma ranar da sa'an kiyama za ta tsaya za a ce ku shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azaba kaga su'ul azabi nan ya bambanta da ashaddul azabi a yakin karatu zaka iya gane wannan haka bi ali fir'auna su'ul azab annaru iradun alaiha guduwan wa ashiya ya nuna kafin kiyama ne saboda an ce wa yawma tuqumu kuma sa'atu arkhilu ala fir'auna ashaddul azab kowa lura ranar alkiyama kuma za a ce a shigar da mutanen fir'auna azaban da ya fi tsanani kaga wannan azaba mai tsanani zancen kuma a lahira kuma azaba mafi tsanani to wanne ne wace azaba ce wanda yake ainihin ake bijiro musu da ita safiya da yammaci ban san yayi ce a nan ba guduwan wa'ashiya safiya da yammaci nan bai kawo bai ce komai ba dangane da wannan akwai ruwayoyi eh, na nan a tafsirin kummi akwai hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa ali yace yayin da aka yi isra'i da shi hadisin isra'i an yanko daidai wannan yace kuma mabitu fa idza ana da aqwamin yuridu ahaduhum an yaquma fala yaqdur min idami batni wato yayin da aka tafi da manzo Allah isra'i zuwa sama ya bi ta wuta ya ga ana azabta mutane to shi nan sai ce sai ya ga wasu kan ce to wannan suwa ne ake azabtawa kafin azaban ta zo ne aka nuna mishi ana yin ana yin azaban ko kuwa wasu ne ake azabtawa ya ce sai na wuce waɗansu mutane ana azabta su in waɗansu ya so ya miƙe sai ya kasa miƙewa saboda girman cikinsa wa qultu man haula ya ya jibril nace ya jibril waye su waye wa'annan qala haula alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatahabbathu ash-shaytanu min al-mas yace ce masu cin riba ne ba su iya miƙewa sai kamar yadda wanda shaidan ke shafa yake miƙewa فإذا zahun bisa آل فرعون يعرضون على الناهر غدوا وعشيا sai zama sun suna ana ana ana bin su irin hanyar mutanen fir'auna ana bijiro musu da wuta safiya da yammaci ya kulun rabbana mata ta kumusa suna cewa ya yaushe za a yi sa'in kiyama wato kaga wannan azaban kafin kiyama ko ba lura ba yawwa to alwala dai a cikin tafsirin kummi din Eh, wani mutum ya ce ma abi abdullahi alaihi salam ma qulu fi qaulillahi azza wa jalla annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya me zaka ce dangane da wannan wato yawar Allah abinda wannan mutumin ke nufi to ha in an ce a wuta za a bijiro musu da safiya da maci? yana nufin kenan a lahira da rana ne ballanta na ai safi a yamma sai ya ce masa ya yace me su mutane suke cewa yace quluna inna fi naril khuldi wa hum la yu'azzabuna fiha na dhalik sai shi ai mutane suna cewa a wutan wama ce kuma ba za a masa azaba ba sai safiya da yammaci ka wato tsakani ba azaba ke ai masa azaba da safe sai a fasa sai kuma da yamma kuma sake azabta su a fasa haka suke cewa bakala alayhi salam sai abi abdullahi alayhi salam ce fahum min sa'ada yace in haka ne ne ko ai ko sun sami sa'ada lafiya lo tunda za a yi masa azaba a wani lokuta ne wani lokaci ba za a yi musu ba kila lahu ji'irtu bi daka fa hada sai kace su in zama san ka me me ya wannan zai ce innama yace eh, ka fa qala innama hadha fid dunya wannan azaban guduwan ashiya ina a duniya wa amma fi nari fi fi nari kurdi fa huwa qawluhu ta'ala wa yawmal taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda amma na gidan wutan dawama shine wanda Allah ta'ala ke cewa wa yawma taqumu sa'a kaga ranar kiyama ku shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azab harwal a tafsirin dabrasi majma'ul bayan kuma shi marwal daga nafi daga ibn umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna ahadakum idza mata urida alaihi maqadahu bil gadati wal ashi dayan ku in ya mutu za a bi bijiro masa da makwancinsa safiya da yammaci wato za a nuna masa inda za shi yayin yana kabari kenan za a nuna masa inda za shi in an tashi safiya da yammaci in kana min ahlil jannati fa min aljanna wa in kana min ahlin nar fa min nar in dan aljanna ne an nuna masa ga makwancin ka can aljanna in dan wuta ne an nuna ga makwancin ka can wuta yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu al qiyamah ana cewa da shi nan ne makwancin ka har Allah ya tace ka gobe kiyama al-bukhari wa muslim fi الصحيحين bari da muslim sun رويته a sahihansu kuma abu abdullahi. alaihi salam yake cewa zalika fi duniya abla abla alqiyama wannan a duniya ne kafin ranar alqiyama la'anna la'anna nar alqiyamati la takunu guduwan washiya wutan lahira ba za ta zama safiya da yammaci yace in kanu inna ma yu'azzabuna fin nar guduwan washiya fa fi ma baina zalika hum min as-su'ada in dai har ya zama safiya da yammaci za a daga masa azaba to tsakanin safiya da yammacin ko yammaci da safiyan kaga suna cikin sa'ada ke yawa la ya ce ina walakin haza fil barzahi qabla yawmil qiyam wannan a barzahu ne kafin ranar qiyam alam tasma qawluhu azza wa jalla wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al to kaga wato kenan haka bi ali fir'auna su'ul azab wa haka bi ali fir'auna su'ul azab a duniya kenan a kabar ma'ana muna iya cewa ma hadda hadda halaka su da aka yi hadda halaka su da ai aka yi da nutsar da su a ruwa da kuma ba kuma yana nufin yanzu ba su ne ba suna nan amma ina suna nan a barzakhu to a barzakhun yaya lafiya lau annaru yuraduna alaiha guduwan washi to kuma an taso ranar lahira ba dan da za a ce fir'auna ya jagorance su ya zuwa wuta za a ce adkhilu ala fir'auna a al to da yake an kawo batun shiga wuta sai Allah ta'ala ya kawo maganin yadda 'yan wuta suka kasance وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا نسيبا من النار yayin kuma da 'yan wuta za su rika jayayya a cikinta sai rauna na su ce waɗanda suka yi girman kai mu mun kasance mabiya gare ku ko za ku wadatar da mu wani abu na rabo eh, wata da wani abu gabarin mu kenan na rabon wuta wato su mabiya za su ce manya du'afa su ne eh, talakawa za su ce ma almustakbirun su ne manyan azzalumai wato kamar wanda suka bi fir'auna za su ce ma fir'auna da hamana da karuna da mutane da manya-manyan 'yan majalisar fir'auna da suka yi jagorancin to za su ce to mun bi ku a duniya kunna lakum taba'a mun zama biyan ku yanzu gashi duk mun shiga wuta muna shan azaba to fa hal antum mugununa anna nasiba min ko za ku tsere mana wani bangare na azaban tun da ke mu biya ne mun bi ku ne duk kuka ga kawo muka shigo mu muka shigo wuta tare to ko za ku ɗauke mana wani abu daga cikin azaba mu mu dan huta kazan nan an yi biyayya ai biyayya ba sakamako hmm? in ka bi jagora ya kamata ka sami sakamako ko to tun da yake ka bi shi aka sami bolala ya kamata ya dan eh, karbo su daga cikin bulalolin <coughs> to shine sai su talakawa su ce manyan mutane aka قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد sai waɗanda suka yi girman kai su ce to ga mu dai duk cikin mu a ciki da mu da ku duk kenan ina kullum fiya duk cikin mu dai ga mu a cikin ta rotar kenan kuma Allah ya riga ya hukunci tsakanin bayi har ga an gama yanzu mu ne me za mu iya ɗauke muku kuma dora mana ciki ba a lahiran wake da katabus sai da aka yi da mutane ai ko yawa sai da aka yi da mutane saboda aka yanzu ba batun ku dauke mana bane an daga an yi hukunci ne yanzu kowa yana yana karban sakamakon sai to wannan ya nuna za su ɗauke dauke musu kenan da ba su iya dauke musu wannan wurare da dama a cikin alqur'anin nan an kawo batun mabiya da wanda aka bi da kuma yadda za su yi jayayya kama a cikin bakara istabara alladhina tubi'u min alladhina tabau ورأوا bihim al'asbab wa qala وقال الذين law anna lana لنا كرة فنتبرأ منهم kama تبرؤوا min yayin da ainihin wadanda aka bi suka yi bara'a ga wadanda suka bi su suka ga azaba kuma duk wani hujja kuma yanke musu tsura za mu ce ba hujja ba tsororin da su kawo ko za su fita duk yanke musu ba sai dai sun sallama mu azaba ne su wanda aka bi suka ce ba ruwansu da wanda zai bi su da su kuma wanda suka bi suka ce ina ma za a sake maimaita zama a duniya a koma da mu mun ma musu bara'a kamar da suka yi mana ku ce ba an tsabi ku da to nan da aka bi su an ji tsoron menene an ji tsoron azabansu su an kuma so a samu wani abu daga gare su suna barazanar za su yi kisa za su tursa sa mutane sai aka bi su in kuma an bi su akwai lagwada ba a ji daɗi to an bi to a gobe kyamma kuma fa sai su ce to mun bi ku ne ko za ku ci ne mana wasu a kowa ya ji da nasa hatta iblis ma bayan duk an shiga wuta zai zai ma yan wutar jawabi ya ce musu ainihin Allah ya muku alkawari na gaskiya ne muku na rudu kuka bi ni yau gashi kowa ya ji da azaban da yake fama da shi ba zan iya taimakon ku kuma ba za ku iya taimako na ba kowa ya ji da nasu kaga bara'an da ake so a yi kenan anan ya amfani gobe za su yi ba zai musu amfani ba za su yi bara'an za su ce su burin ma ina za a dawo duniya su kibin wayannan mustakbirin to bayan sun yanke kauna ba fita wuta ba sauƙaƙe azaba ba fita wuta wa qala hadarin fi jahannama da li da jahannama ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al waɗanda suke wuta za su ce masu tsaron jahannama ku roki ubangijinku ya sauke mana yini guda na azaba wato su yanzu tsakanin su ba su iya taimaka masu suka fito ko masu gadi mala'iku ne mala'iku su da suke gadin gidan wuta suna cikin wuta amma su ba mutane ba ne ka ba su jin zafin ta sun su ku roƙi ubangijin ubangijin ko ya ya ɗauke mana yini guda yini gudan nan suna nufin mai takarar ne ko da guda ɗaya kawai ma'ana ko da adaban sarmadan din na ce ko wata rana ba za a yi musu ba ba kamar a ce kwana bakwai a mako a ce dai masa a yi hutu rana ɗaya ba a ce a ce rana kaza ba azaba ba a kawai masarmadan ma ko da rana ɗaya nan ya ce ainihin ajiya sun ce ba tashi bayan kyama ba tashi bayan mutuwa kuma ba wu gidan wuta amma yanzu ga sun shiga gidan wutan yanzu kuma suna fatan kuma a sauƙaƙe musu wuta ƙalu su mala'iku ƙalu awalam ku ta'tikum rusulukum bil bayyinat su mala'ikun da suka aka roƙa su zo Allah ya dan rage yini guda sai su ce musu to ashe manzanninku ba su riƙa zuwa muku da bayanoni ba qalu bala suka ce na sun zo sun mana bayani ƙalu fad'u sun ce to ko ku roƙa tunda ba me zai sa mu je mu taimaki wanda ya cuci kansa mu je muna roƙo to ku ku roƙa da kanku wa ma du'a kafiri ne illa fi dara addu'an kafiri ko ba shi a komai sai a bada. ma'ana za su yi addu'an kowa su ba za su yi amma ba za a sa su Allah ya sauke wato kenan sun yanke kauna daga daga su masu tsaron jahannama din za su sa ta roƙon su ku Allah ku Allah sai suka sai ku suka koma zuwa maliku babban mai tsaro din kenan tunda a wani wuri an kawo wa karo ya maliku li yaqda alaina rabbuk wa nadaw ya maliku li yaqda alaina rabbuk a cikin suratul zukhruf yana nan tafi bayan sun yi roƙi hazana su jahannama sun sun ce sun yanke kauna ba su masu addu'a sai suka ga wajen babban mai tsaron gida. suka ce ya maliku arai na rabbuk wato ubangijin kai gama da mu man manan me ya gama da mu ya kashe mu mu mutu duk a huta mu huta ba zan ba rayuwa ba ba za mu rayu ba muna shan azaba a kona mu kurmus mu mace a ce ba ya zama ba mu shi ko ba a mutuwa sau biyu in an je lahira ba a sake mutuwa ba saboda ka dan wuta ko da za a kona shi ya zama garwashi yana nan dare yana nan a kone din kurmus amma ka ce wani zai ansa yana ji sai a dawo mashi da fatan kuma ya ci gaba da shan azabu aka ce idan suka ce da ya kada adaina rabbuka suna roƙon malik sai ya ba zai ansa musu ba sai bayan shekara arba'in suna shan azaba sannan ya ansa musu kamar yadda Allah ta'ala ya ce kala innakum makithun ce ku masu zama ne ku masu dawama ne ba za ku mutum ba yayin da suka yanke kauna daga waɗannan masu aiki cewa ba za su iya tsayanana musu kome ba wato suka kuma yanke kauna kuma ainihin kuma ubangijinsu rabbul alamin har wala ba zai ba zai sauƙaƙe musu kome ba alhali Allah ta'ala ya ba su dama a muddin rayuwarsu ya ba su eh, dama kamar mu na Nahjir Balaga na shekarun jihar da mai cewa ita wannan rayuwa din dama aka ba mutum to Allah ya ba su dama a muddin din rayuwarsu kuma ya ba su hankali sannan kuma ya kawo masa naƙali wato ga ainihin ga ruwaya an samu ga alkur'ani ga hadisi wanda suke gaya masa lahira gashi kuma an sa masa hankali saboda haka tabarkin shirya ya zuwa tsira yana hannunsu aka kuma gaya masu da harshe mai bayani cewa in fa ba ku ba kuna jefa kanku ne a cikin azaba da firgici kuma wannan kofa buɗaɗɗiya ce yanzu wato kuna iya tuba kenan ko ko mutum yana yana yana barna ko ko shi kan gare ne ya kan wa Allah yana kuma sako to kofa a buɗe take yanzu in ya tuba za a karɓi tuban nasa aka gaya muku kuma lalle fa ku tuba tun kafin a rufe kofa din da zaran an kun mutu to shikenan an rufe muku kofan abadan abidina an gaya muku wannan kuma su yayin da suke rayuwar duniya an riga an gaya musu cewa su fa mukallafai ne da kuma luggan wannan lokacin mai bayani to sai mai mai bice to ai yanzu da kuke wannan maganganun to da kun gaskata a wancan lokacin da ya amfani kwai da wannan zancen da ake ga muku da kun saurara da ya muku amfani hmm? a mai wa'azi yake muku wa'azi shi ba ku ga cewa maganan da yake ga muku daidai ne ba to ya kuka bijire kuka karyata ba ku kuma ga wasu daga cikin ba'alin mumini sun gargata sun bi ba to me yasa ba ku ɗauki hanyar su ba kun ba ku ji labarin an aiko annabawa da da kafin kafin naku naku lokacin ba su annabawan kuma sun zo mutanen su da bayanai sun ki kuma an halaka su to me yasa ku kuka jira kuma sai da aka maimaita irin wannan akan ku sai Allah ta'ala ce da su alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum ashe ayoyina ba su kasance ana karanta muku kuna kareta qalu rabbana galabat alaina shiqutuna wa kunna qauman dalil sai sai ubangijin mu eh, hasara shaqawa din wato hasaran mu na lahira shine yirin ji akan muka zama batutu rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimu ya ubangijin mu fitar da mu daga wannan wutan kenan ka koma da mu duniya kenan in har muka koma ga irin wannan abin da muka yi kawo mana to lalle mu ba kananan azzalumai bane wannan ya gabata a suratul mu'min aka ce bayan sun yi wannan sai Allah ta ƙara kyale su a kaskance a walakance ba tare da amsa ba bayan sun roki Allah kaga sun roki mala'iku masu tsaron wuta suka fidda sannan suka koma ga maliku babban su suka fi dare duk tsakani a cikin shekara arba'in arba'in yanzu kuma sun sun koma suna roƙon Allah din shi Allah azza wajalla kaga sun kure da suna tawassuli wasu sai musu sun kito su ma sun zo suna yi sun ce rabbana akhrijna minha fa in qulna fa inna zalimu to sai sai bayan shekara arba'in ba yi magana da su ba suna shan azaba sannan Allah azza wa jalla ya ansa musu ya ce ihsa'u fiha wa la tukallimun ku kankanta cikin ta ba za kar ku magana da ni to a yayin nan fa sun riga sun yanke kauna daga mafita da hutu kuma sai a kulle musu kofofin jahannama baka jin komi sai shahikun da zafir da surahun da niya wannan na karanto muku tarjama din ne a cikin ruwaya ne daga biharul anwar juz'i na takwas shafi 304 to da yake lokaci na kurewa na ɗauka za mu ƙara sai sura ɗin amma na gaba za mu iya karisawa ba ba sha Allah za mu tashi nan gaba na lanan suru rusulana insha Allah ranar talata mai zuwa zai zama daidai da sha uku ga rajab ko da dama akwai mu da karatu litinin insha Allah to amma dai eh, da yake nan muka ba bara eh, lokaci wannan mun zama ranar mila da amirar mu'mini saura ka wannan karon ma za mu yi mila da amirar mu'mini ɗin to in mutanen suna nan akan bakan su cewa matukan suna mulki ba za a fita da daddare ba to ah, zaman mu zai zama kamar lokaci wannan mu tashi kamar yadda muke tashi karatu haka zai zama kamar a fara da karfe biyu a tashi wajen shida insha Allah buɗe baki sai a gida ke ba kuma cin abinci ke sun dagula lamari saboda bai kamata a ce mutum yana biki ya sa rigansa mai kyau ya zo ya zauna da yunwa ya tafi da yunwa ba amma dai in ya zama haka amma sun ce shi kenan ana iya fita da daddare za mu tsauna mai sallar isha mai buɗe baki ana insha Allah kuma kar a manta ranar sha uku da sha hudu da sha biyar suna da muhimmanci dararen su da yinnansu dararen su akwai salloli eh, eh, wanda ake kowace raka a karanta yasin da tabara da kulhuwa a yi raka a biyu daren sha uku raka a hudu irin wannan ran sha daren sha hudu raka a shida irin wannan daren sha biyar sannan har wala akwai azumin wa'annan ranaku sha uku da sha hudu sha biyar lazim ga wanda yake son addu'an ummi dawud wanda ake yi a nisfi rajab ranar sha biyar ga watan rajab ranar sha biyar ga watan rajab insha Allah zai faru alhamis kenan wancan ta sama kenan saboda haka duk mutum ya zama yana cikin shirya san cewa zai azumci na ranaku don ya yi addu'an ummi dawud a ranar sha mun kasance in ya faɗo mana ranar karatu ma mukan ɗage karatu ne saboda wannan addu'a wa sallallahu ala muhammadin wa alaihi tahir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 والحمد لله رب العالمين